Nigerian civil war that came on the heels of Nigeria's independence. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya ke bude wani babban taro kan sha'anin tsaro da kuma kalubalen da Najeriya za ta iya koya daga yakin basasar shekaru uku da ta gwabza. Yana mai cewar yakin basasar ya zamto zakaran gwajin dafi ga sojojin Najeriya. Musamman irin kalubalen da aka fuskanta lokacin wannan yaƙi na rashin iya jigilar isassun kayayyakin yaƙi. wahalhalun samar da kayan fada da dai sauransu. Laftanar General Yahaya wanda Major General AB Ibrahim ya wakilce shi ya kara da cewar. As you all know, logistics support is the bridge between deployed forces kamar yadda aka sani ne kai kayakin fada filin daga shine kashin bayan samun nasarar duk wani yaƙi wanda duk wani farmakin da dakaru ke yi ke bukata ya ce ana dai sane da irin kalubalen da Najeriya ke fuskanta samun wajen samun ma a sayar mata da kayayyakin fada daga kasashen waje wanda hakan ke shafar aikin da sojojin Najeriya ke yi a halin yanzu. Tun da farko sai da kwamandan kwalejin horas da dabarun yaƙi ta Najeriya, Major General Solomon Odonwa ya yi bayani makasudin wannan taro. The key objective of the symposium is to examine in more detail the conduct of the Nigerian Civil War. General Odonwa ya ce za a yi nazarin yadda aka gudanar da yakin basasa ne, sannan a yi tsifa dalla-dalla don ganin irin darussan da za a iya koya dangane da matsalolin tsaro da ake fuskanta a halin yanzu da nufin shawo waɗannan matsaloli. Ƙwararre kan sha'anin tsaro, Farfesa Shedrack Best shi ne ya gabatar da takarda wacce ta fi jin hankalin sojoji da mahalarta wannan taro. Daga bisani na tambaye shi ko wani darasi ne Najeriya za ta iya koya dangane da yakin basasar? A yakin basasa akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ya kamata mu yi koyi da su. Lokacin da aka fara wannan yaki a rundunar sojoji ba su dade sun taba fuskantar irin wannan kalubala ba. Amma duk da haka a cikin shekara uku an karasa wannan yaki an samu an yi nasara. To tambaya shine yau muna da kalubala game da tsaro a ƙasar najeriya wani irin darasoshi aka koya ana fama da maganan kayan aiki na soja ana fama da tallafa wa sojoji wani lokaci ba a samun shi isasshe ana fama da wanda suke munafurci sadarwa a aikin soja wani lokaci sai ka ga an fado wa sojoji a kwashi kayan fada kayan yaki a jayi amfani da shi a cuci sojoji to irin wayan abubuwan ya kamata da mun koyi wani abu misali ya a ce bayan shekara hamsin da ƙarshen yakin basasa har yau najeriya bata iya ta kero kayayyakin fada na kanta ba ko da yake an kafa kamfanin kera makamai na Najeriya wadda muke ganin da so samu ne da yanzu nan za a ce an samu biyan bukata amma har yanzu ana fama kaga ya kamata an koyi wani abu kuma muna samun ta'addanci mutane da za su sauke jirgin sama na soja wayannan ba ba wasa za a yi da su ba wannan kalubala ne wanda ya kaman abin da muka fuskanta a yakin basasa ya kamata mu zauna mu yi amfani da hankalin mu saboda mu samu karshen wannan farfesa shedrack best kwararre a kan sha'anin tsaro kuma malami a jami'ar jos hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.